eh zan je gun aiki za ki je wajen aiki ina abin karya ko nan karikicin da wannan soyayyen dankalin da kosan da wannan waye waye din su ne abin karya ga suna a gaban ka kuma me wani abin karya kake so bayan wannan kai ne faranin da soya maka dankali da kwaki ce mun ka so sai dai na maka na maka kosai da dankali kuma yanzu na tashi da sassafe na maka zan tafi kuma ka ce mun wannan ne abin karya ba wani shayi ba wani ci ba komai ok bari na kama maka shi shikenan? Mm, shikenan shikenan ko? in sha ruwan shayi kawai mm, wannan ba wannan da wannan karikicin ba madara ba wani komai ko? me mai amfani a cikin ba wata madara ba ban fita, ba wani milo ba wani waye a hakan ɗebi shayi. Kan Allah dan Allah, ka fi san nama kar abun aiki. Oh, ba rana ne da aikin ki aikin ki ba amfani ba shi da amfani ne a wurina ki tsaya ki mun aikin aure kawai. kaina ba ka gani dai na gaji dan Allah dan annabi aikin nan kai ma ka san inda ake yin sa shikenan sai na je wajen aiki a makarfi sabilillahi okay ba ruwa na da aikin ki ki tsaya ki min aure nake da ke kawai ki tsaya ki min aikin aure aikin ki bai a gaba na in ki samu kuɗi ne kike bai kuɗi ki tsaya ki min aiki oh, oh oh okay yayi fine fine eh gaskiya ne T Okay no, Fine Yay Good Yay did it Fine Good sai yanzu ka zo lafiya Jike da kuma ya gangar tuli dan na san halin kaya ta. Eh, ka kalla ko a mota Ka zaluka. ina za ka da fayar su ranta lokacin zai. ni ma da ne. ina bai ba ta karar shara na je na yi sainin ne ka yi sainin eh. yanzu lokacin yin sainin ne mashin ɗina ne yake ban matsala wallahi Ka ga tsaya tsaya dan Allah ina tambayar ka karfe nawa yanzu yanzu ne lokacin da ya kamata ka zo wajen aiki ko yanzu ne ya kamata ka je kai attending tun yaushe nake jiran ka a office baka zo ba har na fita na dawo baka zo ba to wallahi kaga malam ba abin da ya dame ni da matsalar mashin ɗinka ba kuma abin da ya damu kamfani da maganar mashin ɗinka mu aiki muka ɗauko ka kamana kuma shi muke bukata kamana ba maganar mashin kaga tunda na, na lura ka gaji da aikin ko ka zo mu je ciki na ɗauki takarda na baka ka rubuta da hannunka ka bar aiki a wannan kamfanin sai mu ɗauki wani mu saka a matsayinka in kika ma haka ki haƙuri kai ma haka zan rasa aiki wallahi tallahi dan Allah ki haƙuri kake dade ita maka ki haƙuri yanzu ka san da haka yanzu ka san da haka to bari in gaya ma idan ragama gidanka tana hannunka ni ragama ofis ina tana hannuna ne haka ne gaskiya ne nan in ce da aka dauki loan aka baku da ku da kai da yan uwanka abokanan aiki kowa ya je ya bayar ana masa abin da ya kamata da shi yana ciyar da matan shi da ƴaƴan shi amma kai ka dauka ka je ka siya ka biyo ni ofis ba za ka zo ba to ni dai ina akan bakana matsawar kina son mai aure to ki akan maganar aiki da kike ina so ka sani gaskiya wani umarnin mahaifina ne naji amma fa ina son ki sani idan fa har kika dage kan cewar lalle kina son mai aure kuma kika nuna kin fi son auren da aikin to ba abin da zai hana shiwa gaskiya ba abin da zan iya yi akai sai dai kai ka je ka same shi da kanka duk abin da ya ce shikenan मैंने लेमा फ्रिज ठीक है मैंने लेमा फ्रिज me yake damun ka ne? Lemo kika ce? Tunda muke da kai ka taba ganin na sha bakin lemo? To ai bakin lemo na ijiye ku ne. Kaga, ina Kala ta ne shi ne sa na ka shanye eh tun da kallata ne wanko kofin na yi

sai ku yi amfani da shi tun da kusa cewa muna hutu ko eh, eh, sai ku yi amfani da shi za mu yi amfani shi zuwa mun eh zuwa eh, mun yawa Allah ta oke shi to na gode shi kira sai wannan kenan ku kai da matan gidan yawa ina <laughs> um, da mahidina ya faci mahidina dole sai na je na faci to ba da mu gaki da kuma laptop ina office shekara da Lula Compact. Um, kafin ka kai facin mashin yan zai shiga ciki nan za mu gana da md akwai tattaunawa da za mu so idan in tafi ka je la'asar ta in ban je da wurin facin mashin ba sai dan tura ni ga ina maka magana to to ina ciki za mu gana da MD. Za mu tattauna da shi, kuma tattaunawan zai ɗauki lokaci. Don haka ga mota na. Ka wanke mu. Dan wankin da kamun da bai fita ba. Ka wanke mu. In na fito zan wuce. Am in ka gama wankewa. Ok ba nau'in nan. Ka sa mu a mota. Ka sa mu a mota. Kafin nan mun gama zan zo su yi